a ƙoƙarin jirgin saman nan da ke amfani da hasken rana kaɗai na zagaye duniya a safiyar yau alhamis ya sauka a birnin seville na ƙasar spain bayan da ya tashi daga birnin new york jirgin mai ɗauke da kujerar zaman mutum ɗaya kacal ya tashi daga filin saukar jiragen sama na john f kennedy a safiyar litinin inda da ta gabata a tafiye-tafiyensa karo na goma sha biyar a ƙoƙarinsa na zagaye duniya Bertrand Pickett ɗan asalin ƙasar Swiss ne shi ne ke tuka wannan jirgi a kokarinsa na zagaye duniya yana tafiya kilomita saba'in cikin awa shi dai wannan jirgi na da manya-manyan fuka-fukai masu girman mita saba'in da biyu wanda girmansa ya wuce girman bone mai lamba 747 hawa kuma nauyinsa bai fi nauyin motar hawa ba jirgin da ya fara wannan tafiya ne tun shekara ta 2015 kuma daga birnin Seville jirgin zai nufi Abu Dhabi.